Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a wannan shiri na musamman kuma mun sami babbar bakuwa a nan sashen Hausa na Amurka Amurka a birnin Washington DC wato mai girma Hajiya Aisha Buhari uwar gidan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Hajiya muna miki barka da zuwa. A da farko ko za zaki bayyana masu sauraron menene makasudin ku zuwa nan Amurka? Mun mu zo mu tattauna da waɗansu ƙungiyoyi mm. da waɗanda dama al'adarsu tallafa ma jama'a ne mm. so mun ga abubuwan da yake faruwa a najeriya muna buƙatar taimako taimako mana cikin gaggawa mm. kamar su waɗannan ƙungiyoyi na amurka ne eh na amurka din ne na amurka ne eh. wanda an san su da fannin sulhu samun zaman lafiya hmm. da kuma tallafa ma kamar yaranmu da suke fama da yunwa hmm. kamar wayanda aka fitar da su wajen camps din su boko haram hmm. wayanda suke cikin wani irin hali wanda halin da suke ciki ya wuce da gwamnatin najeriya kaɗai ta tallafa ma mutanen dole ne muna neman taimako haka wato kina ganin cewa wannan ziyarar da kuka kawo dinnan akwai moriya kenan da talaka a najeriya zai ci daga wannan ziyarar eh akwai moriya jiya muka haɗu a a united states institute of peace mm-hmm. cibiyar wanzar da zaman lafiya yawa zaman lafiya mm-hmm. so daga nan waɗansu mutane da yawa suka yi a suka same mu a wajen mm-hmm. muka tattauna da su kasar najeriya da mata riga ta yi suna wanda an ba da tallafi bai isa wajen mutane shine na jaddada musu cewa wannan tallafin da muke nema wai muna neman kuɗi ba ne ba muna nema ne a zo a taimaka mana kamar yanzu alal misali yunwan da yara suke fama da shi hmm. ba wai sabon abu ne ba yunwa hmm. a arwacin najeriya hmm. saboda yara suna mutuwa daga shekara daga ran da aka haife su ko daga wata shida da aka haife su zuwa shekara biyar ba su rayuwa ba su rayuwa har su kai shekara biyar ko su wuce eh, eh suna mutuwa a kan cututtukan da yunwa ke haddasarwa to shine muka zo to tuntuni kamar waɗanda suke fama da yunwa din mm. akwai wani dan abin da ake shigar da shi ta unicef a ba mutane mm. a wanda an hada ne da gyada da wasu jinsi dai na gyada duka kuma eh, gyada haka wato kamar abinci mai gina jiki abinci mai gina jiki mm. wanda a Najeriya muna nome kome ba abin da bamu noman shi a Najeriya kuma akwai abin da babu kaɗan ne wanda zamu nema daga waje amma kullum shekara ya hamsin kullum sai an bamu wannan abun sacet din hmm. shine nazo na ce me yasa ba za a yi abun a Najeriya ba a kafa shi mana Najeriya hmm. ko haka tunda Niger ma tana da shi hmm. don me Najeriya ba za ta samu wannan plant din wato a rika yin sa a cikin gida a dinga yin shi a cikin gida kuma muna da komai don me za mu dinga jira muna jin yunwa sai an kawo abu daga waje shine nace in dai taimako ne ake so a mana a je a kafa wannan masana'anta eh, a Najeriya yadda za ringa buga ana ba da abinci mm, a yanzu haka abincin da ake ba yaran za a mm. tura wani amma zai doki sati shida mm. zuwa takwas kafin ya kai kafin da yara sun gama mutuwa kaurai haka to in dai yunwa din nan abu ne wanda mun san dama akwai shi kamar ciwo din wanda dama tana nan ba yanzu ne yake faruwa ba don mai tuntuni ba za a yi ba yadda za a yi a kafa plan ya taimaka ma mutane mm, haka wato wannan na ɗaya daga cikin abubuwa ne da kika runguma a matsayinki na uwar gidan shugaban kasa ko kuma shine abin da kika runguma domin tabbatar da cewa ya faru a najeriya yana daga cikin abubuwan da yake cikin project ina dama mm. amma yanzu abin da ke faruwa a a borno mm. da ake fitar da mata suna cikin yunwa yara suna cikin yunwa shine na ce to lallai wannan ya zama yana bukatan da gaggawa a kawo taimako mm. eh, a kawo taimako mm. to shine kuma suka ce dama suna da niyya za a kafa na na West Africa gaba daya Najeriya na ce yanzu mm. muna bukata ne a kafa na Najeriya tukuna nan gaba sai a yi na West ta za a na kasashe Afirka ta gaba daya aga eh a daman dauka ba za ki taho ba dalili shine muna jin labarai cewar akwai wani abu da ke faruwa game da gwamnan jihar ekiti fayosh wanda ke cewar amurka ta ba da takardar sammaki cewa za a kama kinkin taho najeriya sai kuma kika mai da martani kan wannan abubuwan da yake faɗa akwai mutane da dama da suke ci don me yasa ma za ki maida masa martin da kin kyale shi ne ya yi ta surutun shi me za ki ce game da wannan abu da ke faruwa ta kaddama tsakanin shi fayaushe da gwamnati da kuma ke musamman kaga ya fara zage-zage tun lokacin kamfen mutane suna zato saboda kamfen ne mm. to ba shi ne kuma kaɗai yake zagin ba da sauransu dukansu kowa ya yi abin da zai iya yi amma allah ya sa sun faɗi zabe mm. mun ci zaɓe amma kowa ya shiru shi kaɗai ci gaba da zage-zage har allah ya sa ya zo ya zage ni to ni ka gane ba ni ne na yi takara na shugaban kasa ba kuma ba ni a karantar ba ni mm. mata aure ne ban taba ambata sunan shi ba ban ma san inda yake ba ma hmm. to amma a matsayin sa na gwamna har ya tashi ya zo ya zargi na akan abin da ba haka ne ba shi yasa na na mai da zagi tunda dai yana gwamna ne executive ne shi ma ya zagi wani babba kuma hmm. shine na mai da zagi ba haka kuma na kai shi kotu wato dai ba za ki bari wannan magana ta kwanta ba eh, ni ba zan bari ba tunda ba ni ne shugaban kasa ba mm. amma kamar yanzu a matsayin ki na wani gidan shugaban kasa mm. ba ki jin cewa in kika kyale shi kawai ta surutun su shi ganin magana ta dafi. to ai da na kyale da ya sani cikin abubuwa da yawa tunda yace na zo America na yi abubuwa abinda ban ma taba zuwa area ban taba haduwa da mutanen da yake zargi na akai ba shi yasa na mm. kai shi kotu haka a kotu dai za gane ko ni ce ko ba ni haka um, akwai wani abu da ke fuskantar mata musamman a najeriya wato shine rashin sana'a saboda wasu abubuwa da suka shafi al'adu yawanci mata suna zama matan aure ne kawai akwai wani abin da kike ne na taimaka ma irin waɗannan mata su samu wata sana'a da za su runguma eh akwai gwamnati ta riga ta tsara yadda za a tallafa ma mata mm-hmm. kuma tsarin na nan kafin in zo mana tattauna da minista na mata yadda za ta ci gaba da yada wannan labarin saboda hmm. wanda suke da sana'o'insu wanda suke so su ci gaba da yin sana'a hmm. su san hanyoyin da za su bi su cika fom su yi daidu abin da ya dace hmm. za a ba su insha Allah za a samu taimako za a samu taimako kwarai da gaske eh. kwanan nan ba zai daɗe sosai ba haka akwai wasu da farko lokacin da shi shugaban Muhammadu Buhari ya hau kan mulki ko kuma dab da yake hawa kan mulki akwai batun da ya cewar a shi a gwamnatinsa ba za a yi ofishin abin nan da najeriya ke kira first lady ba wato ofishin uwar gidan shugaban kasa hmm. sai ana ganin kuma gashi kamar kamar har yanzu akwai wannan ofishin tunda kina da wannan mukami na first lady din ko me zaki ci a game da wannan to a ofis in first lady dai al'ada ne na matan shugabanni duka duniya ba najeriya kaɗai ba hmm. tunda ba wani tsarin mulkin da ya faɗa ko ka yi wani abu ko kai ka yi hmm. duk abin da muke yi din muna taimaka ma mazan ne hmm. saboda kaga misali ni yanzu za zuwa bani kyautan indomi za a bani kyautar magi kaga ba za ba shugaban kasa ba hmm. kuma an raba kaga mata suna bukata kamar yanzu alal misali inda mace bata da tasiri mata gwamna bata tasiri kamar yobe hmm. sun fi kowa shan wahala saboda kaga namiji dai ba za a kai mishi kyautar magi ko kyautan indomi ba kuma mutane suna bukatun shi hmm. ke mace ke ne za a kawo ma an san ke ma ba amfani da shi zaki ba zaki bada ne to kaga an taimaka ma jama'a amma kamar wato mutane suna ɗauka cewa kamar kuɗaɗen da ake kashewa a wannan ofishi na first lady kamar kuɗaɗen gwamnati ne ake ɗauka ake kashewa duk da cewa ke ba ma'aikaciyar gwamnati ba ce ba zaɓaɓɓiyar wakiliya ce ba to watakila a da ni hmm. yanzu dai ni na kawo kaina mutane suka taimaka aka biya ma tawagana wato ba da kuɗin gwamnati ko sisi ko babu na gwamnati a ciki hatta ma ma'aikatan gwamnati su ma mu muka kawo su hmm. so da kenan suke faɗi wannan ba yanzu ba hmm. haka to kamar yanzu a ƙarshe da yake saboda lokaci wani irin kira da ke da matan najeriya to ina kira kowace shawara da ke ba su zan ce eh. da eh, ina ba su shawara kaga duk wanda suke shan wahala na bayan mata mm. mata kuma da yara mm. in an tallafa ma yara kama an tallafa ma al'umma ne an tallafa ma mata kai mm. kama an tallafa ma al'umma ne gaba daya so e, bisa ga kashi 35 da aka ce a ba mata gara mu tashi tsaye a kai sosai mu tabbata an bamu tunda mu mata mu muke zaben mazan kuma in mun yi zaɓe mun gama tura mu baya mazan su ci gaba mu kuma mata mu ci gaba da wahala ina jin lokaci yanzu ya kare mm. mm. na san lokaci ya kare mana ne a gurguje wato yawanci abin da mutane suke faɗa shine cewar akwai matsala yanzu a Najeriya ana cikin wani hali na takura sosai da yunwa me zaki cikin wannan to ka gani ba ma'aikaciyar gwamnati ce ba amma mm. ina zato account din da aka tattara kuɗi gaba daya ko wurin account aka kulle mm. ana nema a biya salari da shi mm. to ina ga shi shi ma ya taimaka wajen wannan kuma inda aka yi abun boko haram gaba da yi noma ba shekara hudu haka to mun gode kwarai da wannan ziyara da kika kawo mana da kuma wannan bayani da kika ba mu mm. masu kallon mu hajji aisha buhari uwar gidan shugaba muhammadu buhari na najeriya kenan wanda ta kawo mana ziyara a nan sashen hausa na murya amurka ibrahim alfa ne ke cewa mun gode da kuka kasance tare da mu sai anjima. jima